أحييكم بتحية الإسلامية المباركة العاطرة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna sha takwas ko sha tara yau sha takwas ga watan biyar a wannan masallaci mai albarka masjidu abu walid da ke sabuwar anguwan duni esloda domin gabatar da lacca da muka alkawartar insha Allah ta'ala a ranar asabar kan cewa insha Allah za mu gabatar da lacca akan matsaya ta addinin musulunci akan abubuwan da suka faru a Najeriya akan abin da ya shafi Eh, zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma makomarsa to alhamdulillah bayanai sun gabata daga bakin malamai da kuma ɗalibai irin mu kuma hatta a ranar litinin da ya gabata akwai lacca wacce na gabatar da ita a can masallacin juma'a akan abin da ya shafi matsaya na zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayin wanda ya zagin da wanda aka kashe da kuma makomar ɗaukan mataki a hannu ya yake wannan bayani ya riga ya gabata a kansa da na kira sunan lakcan da suna sarkin musulmi ya haka bayani ya gabata akan wannan da ka nake ganin lada iya mu sake maimagi a kansa wanda yake neman wani karin bayani akan haka zai iya neman karatu ko kuma idan an tashin ya so a tura masa yau lakcan da namu gabatar lakta ce mai taken yadda ake so sarkin musulmi ya kasance wannan laktar da ta biyo baya ne bayan lakcan da ta gabata mai taken sarkin musulmi ya haka wannan za ta yi bayani ne akan cewa yadda ake so sarkin musulmi ya kasance yayi jagoranci a musulunci yake a matsayinka na sarkin musulmi wadda jama'a suka aminta da amanansu suka yarda suka ɗauki addininsu suka damka amanansu a hannunka a matsayinka kasance jagora a wajensu wasu irin wasafat ake bukatan ka kasance a cikinsu kamar yadda na faɗa a wancan karatun akan cewa sarkin musulmin najeriya ba shi kaɗai ne ya fara yin jagoranci wa musulmai a duniya ba kafin shi akwai sarakunan musulunci da suka gabata sa'annan kuma sun gabata da adalci akan al'amura da dama na matsaya wanda ya kamata su tsaya a kansa kuma sun tsaya sun kai kawo akan abin da ya shafi wato ainihin hakki na al'ummarsu kuma sun tsaya a kai sun doge sun yi abin da ya kamata malaman da suka yi zamani da su sun yi kokari wajen nusantar da su da gaya musu gaskiya ba irin malamai wasu daga cikin malamai da ake kiransu da sunan malamai ba da rigan malanta da rawanin malanta amma zuciyarsu take cike da son zuciya da son neman duniya ba misalin basir shine kamar misalin karatun da ya gabata na yi bayani akan jifan kalman da dr ahmad gumi ya yi wa al'ummar musulmi a najeriya wanda kai tsaye wannan dabbanci ne da ya fito daga fuskarsa al'umman da kake tare da su a matsayinka na musulmi aka bata musu rai aka tunzura su sai ka fito kana zagin su sakamakon abin da aka musu ka dauki mataki kuma kai zagin su kake yi to cikin biyu ɗaya ne dama ko dai tsantsagwar yan wauta da gidadanci da ke damunsa ko kuma tsantsagwaryen jahilci da san zuciya kamar yadda shek albani Zariya, allah ya masa rahama yake faɗa mishi yawa ya ce mun riga mun san ka ciki da waje yawa rawanin mahaifinka aka ɗora maka baka tantance ta ba yawa kuma kafin albani ya rasu allah ya masa rahama ya taɓa ƙalubalantar ya ce masa ko na hawo na biyu ba za ka iya karantarwa ba kuma kai ka san haka yawa a cikin wancan karatun akwai wani lokaci da muka taɓa wata ta taburza da shi yawa na masa magana ne na bi shi ta a lokacin ta facebook na masa gyara akan wani abu sai ke cewa wai ban kai in masa gyara ba kamar wannan kalma ya sake maimaita min da ita a lokacin da muka yi magana da shi a satin da ya gabata akan kalman hamajiya da ya faɗa wa al'ummar musulmi ce masa ya janye wannan kalmar in bai san me sai ce hamajiya da larabci bai je ya nemi ma'anan kalmar muhammadiyanci har nake ce masa mun baka uzuri saboda ba larabci ka karanta ba amma bai kamata ka faɗa wa al'umma musulmi wannan magana ba kalmar hamajiya tana nufin gidadanci da dabbancin mutum ya kamata ka faɗa wa al'umma musulmi wannan magana a matsayin su na yan uwanka idan ba jahili bane kai baka san me kake yi ba ba wani karatu da zai saka littafi haka a gaba inda zai karanta littafin daga farko shafin farko zuwa ƙarshe wallahi sai ka saɓe shi da akhta'un nahawiyya sama da goma common errors na larabci in zai karanta waya hakan dakta ne duk da cewa daktan ba na karatun addini bane dama dan mutane da yawa ba san daktan da yi ba na karatun addini ba ne. sa ba na karatun addini ba ne. sa na bangaren likitanci ne ya saboda da ya yi aikin likitanci ne a gidan soja to aka zo aka dauki rawanin mahaifinsa aka daura masa mu kuma dama ahalin sunna mu ba ma gado na karatu karatu ko wanda ya yi shi ne hmm, yawa shi yasa lokacin da aka zo ake kokarin samun matsaya na wanda za su tsaya kan kujerar mahaifinsa shek jafar yana cikin waɗanda suka je A kan abin nan da ya kai amfani da sanayya da mene da gado aka bashi bai cancanci abin ba ya zo ban da rushe musulunci ba abin da yake yi saboda bai san addini ba yadda ya kamata to wannan ita ce kalubalen da ke jikin Dr. Ahmad Gumi shine kalubalen da ke kan sarkin musulmi ba na abu ba jagorancin ne aka samu ko ta fuskan gado amma a san an tsagwaryen addinin da abin da ya kamata in tsaya an taba addinin rai ne baci shi ba zai taba jin wannan ba ba zai taba filin din wani abu ba yawa saboda kai yanzu idan ka san addini duk abin da ya taba addini jinin ka hawa zai to amma wanda bai sani ba ba ruwansa yawa shine maganar Abdullahi bin Abbas lokacin da kafirai suke cewa me yasa ko musulmai kuke yin wasu wasi mu ba ma yi yake cewa ina ruwan barawo da gidan da ba komi shine ba yadda za a yi wanda bai san addini bai ji maka kishin addini ba ma zai yi ba a sowa zai dauki abu mene to yawa an taba samun wani jahili daga cikin jahilai na jagororin Najeriya ya taba fitowa an zagi annabi yake cewa mutane sun zo suna kokarin su tada hankali akan wani mutumi an zagi wani mutumi to kaga shi ma jahili ne saboda mene kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi hmm. ba zai iya jin ɓacin rai ba saboda ba a tarbiyyantar da shi kan son annabi ba kwata-kwata yawa wai shi yana mamakin yadda mutane suke wani kai kawo a kan wani mutum yawa ya zata annabin kamar ubansa ne hmm. shi ne to dole jama'a ba sa iya yin haƙuri a lokacin da aka taɓa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sako ta biyu kuma sakon na kira ta da suna kamar yadda na faɗa yadda ake so sarkin musulmi ya kasance sakona da ga sultanat concert atiyar shine da na riga na tura musu abin da ya kamata in tura musu har sun yi maganganun da za su yi walillahi alhamdu walman. yawa amma sako na gaskiya shine mu al'umman musulmi muna da haƙƙi a kanku kuma dole mu gaya muku gaskiya ina faɗan wannan ne saboda na san ba mamaki wannan karatun ma za ta kai musu tunda da farkon mata ji yawa to dole ne mu gaya muku gaskiya kuma idan har kuna ganin wani abu ne to fa yadda wani daga cikin su yake faɗa bayan lokacin da na yi rubutu a sultanin consul na tura yana cewa Eh, in yi hankalin ba ka ba za ta ɗauki mataki na gaya masa magana na ce masa ya jima ba su ɗauki mataki ba duk wanda bai ɗauki mataki a kai na ba Allah ya tsine masa albarka shi ne amma ina so ka fahimta cewa akwai product product iri na sama da kusan mutum miliyan ashirin a Najeriya wanda ba ku san da su ba wannan shine abin da nake bukatar Dr. Ahmad Gumi ya sani Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano kafin ya rasu Allah madaukakin sarki ya masa rahama akwai product din da da ya riga ya kwama su suna nan aboye baka sani ba amma idan ka taba addini nan zaka fahimci suna nan mm. kuma suna tsaye ne akan kafan su wala ya khafuna law mata la'ime ka jima baka dauki mataki ba wallahi wallahi ka jima baka dauki mataki ba shine dan haka ita gaskiya idan ta zo ma mutum ya ji tsoron Allah ya ɗauka kawai ya amfani da shi idan jahilci na damun ku ku tashi ku yi karatu akwai sako na gaba sai an gama tukunna za ku ji sakon ya kamata ku koma makaranta saboda jahilci na damun su wallahi da damu su ba su karatun addini ba yawa mutum ya je ya sha bokon sa ne kawai aka zaka dauke shi aka daura shi akan girman addini Allah ya samu wani lafiya da dan haka wannan sako mai taken cewa yadda ake so sarkin musulmi ya kasance za mu karanta saƙo ne daga cikin ɗaya daga cikin saƙonnin manya-manyan jagororin musulunci waɗanda suka gabata duniyar musulunci ta yadda da amanan umar bin abdulaziz umar bin abdulaziz yana daga cikin tabi'ai da shi ba sahabi ba ne umar bin abdulaziz rahmatullahi ta'ala lahu a lokacin da aka ɗaura shi a matsayinsa na jagoran musulmi a lokacin da aka ɗaura shi a jagoran musulmi akwai abin da ibn abdurrabbihi al'andalusi ya kawo a cikin littafinsa yake cewa umar bin abdulaziz kataba umar bin abdulaziz radiyallahu anhu لما ولي الخلافة إلى الحسن بن عبد الحسن البصري يا ربوتاوى حسن بن عبد الحسن البصري يا ربوتا مسا شيوا أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل يا ربوتا مسا yadda ake so sarkin musulmi adali ya kasance ba kataba ilaihi alhasan alhassan albasari sai ya rubuta masa malamin Allah kenan ba irin waɗannan dabbobin ba masu zagin musulmai wanda ba san me suke yi ba fa kataba ilayhi alhasan sai hasan ya rubuta masa rahimahullahu Allah ya masa rahama yace masa ilam ka sani ya amiral mu'minin ya kai sarkin mu'minai annallaha ja'ala al-imama al-adila qiwamul kullama ilin yace masa lalle ka sani Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura yadda ake son sarkin musulmi ya kasance shi ne shi sarkin musulmi adali iwamun tsayayye ne kulla ma'ilin akan dukkanin wanda ya karkace sannan kuma wa ƙasdu kulla ja'irin sarkin musulmi mai nusantarwa ne akan matafiya na daidaita dukkanin wani azzalumi yadda ake son sarkin musulmi ya kasance shine wasilahu kulla fasidin sarkin musulmi ana bukatan ya kasance mai gyara ne akan dukkanin wata barna idan za a tambaye ka tsakaninka da Allah akan abin da ya faru sarkin musulmi shin gyara yake da niyan yi ko kuma barnan ya kara akan wata barna saboda inda ka faɗi magana mai daɗi baka ba da umarnin cewa a nemo duk wanda yadda suka shiga ba da baka tada abin da ya shafi zanga-zanga ba da ba a kawo kaciyu ba kuma da wata bata yi jara'a a garin maiduguri ta yi ƙoƙarin sake zagin wani annabi ba yawa to amma saboda ka riga ka mana naka ke ba da kai hmm. shi yasa har wata ta sake samun bara ta jara'a na kai abin da take so a cikin abin da ke ƙasa da sati ɗaya sai gashi an sake samun wata kuma a guri, ta yi yunkurin yin haka a gyar me dalili saboda ta ga ga waɗanda suka yi a sakkwato tushen musuluncin najeriya amma kuma sarkin musulmin ya fito ya faddaha musulman ya wulaƙanta su ya gwada ƙasƙancinsu da ƙasƙancin musulunci dole ta samu ƙarfin gwiwa na ta ƙara yin wani saboda idan ta yi ma ba abin da za saboda haka shi sarkin musulmi wa silahu kulla fasidin yana kokari ya gyara dukkanin wata barna wa quwwatu kullu da'ifin shi fa sarkin musulmi karfi ne na dukkanin wani mai rauni amma a yau aka akasin haka ga sarkin musulmin Najeriya maimakon ya zamo karfi ne na musulman Najeriya masu rauni sai ya zamo shine mafi raunin musulman masu rauni a Najeriya hmm. wa nisfata kulla mazlumin sannan sarkin musulmi yadda ake bukatan ya kasance shine mai karban hacci ne ga wanda aka zalunta wa mufazza'i kulle mahlufin sannan kuma sarkin musulmi yadda ake so ya kasance shine yana kwatan abu a hannun mara ƙarfi a hannun mai ƙarfi da yake gadara da ƙarfinsa ya mayar wa mara ƙarfi idan an kwace a hannunsa amma mu mun wayi gari a yau saboda raunin yaran nan hukuma da suka zo su suka yi abin da za su yi suka kasa kwatan yarinya har aka buge ta a wajen aka kashe ta sannan ba a kama kowa a wajen ba kai ne ka zo ka kasa wai aje a kamo su wani irin lalacewa ne wannan wani irin lalacewa ne wannan ga nan da kanu yana hannu duk irin barnan da ake a hidiman biyafara bai ba da kofa na aje a kama wani ba kuma bai ba da wani sirri na sirrin abin da suke yi a kasa wanda ya kamata a je a kama waɗanda suke yi ba a ce innam da Kano, wanda ita kanta ingila a yanzu ta cire shi a cikin mene ta sa su a cikin layin 'yan ta'adda amma wai a ce ya fika tunani na abin da ya kamata ya ba da kariya wa mutanensa kai a matsayinka na mene na sarkin musulmi wannan wani irin lalacewa ne don haka yadda ake bukatar sarkin musulmi ya kasance sai ya tara inda sufofin don haka imamul hassan al-basari malamin Allah ne shi yake faɗawa wa umar bin abdulaziz shugaban ƙasa yake gaya masa haka a lokacin yake masa wal imamul adil yadda ake bukatar sarkin musulmi ya kasance ya amiral da ya kai jagoran musulmai shine karra'i ana bukatar sarkin musulmi ne ya kasance kamar mai kiwo ne ash-shafiq wanda yake tausaya ma waɗanda yake jagoranta sarkin musulmi na kwarai yana tausayin waɗanda yake jagoranta ala ibnihi rafiq biha akan waɗanda yake kiwata wanda suke tare da shi alladhi yartadu laha atyabul mar'i zai tafi da su zuwa ga mafi kyawun wajen ciwo amma mu a Najeriya da aka tashi sarkin musulman mu, yaran ma sun gudu sai ya ebe su neman su yake ya manta da almuslimu akul muslimi la yaslimu musulmi dan uwan musulmi ne baya mika shi yawa tun kafin gwamnati ta da sararwar akan a nemo su duk inda suka shiga shi yake magana akan cewa a nemo su kai an yi abun nan ko awa biyu bai kai ba ya cire takarda akan cewa za su dauki mataki a kansu ne abin da ya kamata ka fara wa al'ummar musulmi ne abin da ya kamata ka fara musu ba fa kai ka daura kanka ba gadon gidanku ne kuma gidanku nan gida gida ne daki daki ne aka duba aka ga da kamar tantanta za ka iya yi ma mutane abin da ya kamata aka ɗauka aka baka amma bai kamata kai wa al'umma musulmi haka ba yawa da haka wannan halin da sarkin musulmi ya ɗauka ba fa siffa ne yadda ake so sarkin musulmi ya kasance ba wannan shi ne da haka yake cewa wa ya zuduha an murta halakka shi sarkin musulmi yadda ake bukatan ya kasance shine yakan tseratar da yakan tseratar da mabiyansa ammar an ilhalaka zuwa ga inda zai kai su na kiwon halaka Waya Hami min na sibai yakan tsare su daga abin da ya shafi munanan abin da ya shafi dabbobi masu kawo hari irin su zaki a karan maganarsa sa anan a karin magana sai yana nufin irin su zaki da dalisa yakan tsare su to shine yana tsare su daga sharrin kan wanda za su kawo maganganu yana tsare su daga sharrin faragurbin musulmi wa'inda ba su da kishin musulunci to idan sun fito sun yi magana shi zai tsaya tsayi wandaka amma mu a Najeriya Allah bai mana baiwa da wannan ba yawa wa ya kulluha min azal hurdi wal qur yana kare su daga cutar wanda take shigowa cikin zafi ko cikin sanyi ya'ani dukkanin wata cutarwa daga cikin musu sarki faul musulmi yadda ake bukatan ya kasance shine ya tsaya tsayi wandaka akan cewa sai ya kare musu hakkin su yawa da haka yanzu kalubale ne ga sarkin musulmi ya tsaya ya yi tunani shin wannan abubuwan yadda ake so sarkin musulmi ya kasance shin haka yake wannan ita ce kalubalen da yake kansa ya kamata ka nemi malaman Allah su gaya ma gaskiya ka nemi malaman Allah su gaya ma gaskiya Allah ya samu wani lafiya Imamul hasan al-Basri ya ci gaba da fadawa Umar bin Abdulaziz yace masa wal imamul adil ya amiral mu'minin yace masa sarkin musulmi yadda ake so ya kasance ya kai shugaba kal ummi shafiqa kal ummi ash-shafiqa ana so ne ya kasance kaman uwa ce mai tausayi da tausasawa ga yanta ga ‘ya'yanta albaratun Rafiqa wacce take miƙa wuya ta fansar da ‘ya'yanta duk cutarwa mai cutarwa bi wadda da ha akan ‘ya'yanta za ta ba su kariya sarkin musulmi yadda ake so ya kasance shine Hamalat Hukurhan wa wada'athu Hukurha, ya dinga tunawa da wayanda yake jagoranta a Najeriya tamkar ƴaƴansa ne ya dauke su a cikin wahala bisa wahala shin ya kamata ya mika su yau inda ƴaƴanka ne mafita zaka nema ko mika su zaka yi kaga wanda ya tabbatar maka da cewa lalle sarkin musulmin Najeriya baya daukan musulman Najeriya matsayin ƴaƴa a wajensa yawa wannan nukuda ne da ya kamata ka gyara ta dai ya kamata sarkin musulmi yadda ake so ya kasance shine wa rabbat hutiflan ya dinga tunawa da fa ya raini ƴaƴansa in sun tun suna ƴan ƙanana inda yana tunawa a matsayin ƴaƴansa ne da ya raini su ƴan ƙanana bai kamata ya mika su har a wuce da su ko to ana kokarin a cewa za a yanke musu hukunci ba duk da cewa alhamdulillah sun yi denying ana ganin cewa ne ne ba ma su ne waɗanda suka yi aikin ba aka kama yawa zai dinga tunawa da cewa ta tasaharuhu bi saharihi lalle fa yaran nan ya samu kansa a hali na rashin bacci da rashin baccinsu ya ɗauki 'ya'yan musulmi gaba ɗaya tamkar 'ya'ya ne da ya ɗauke su a cikinsa wata tara sannan kuma ya raine su sannan ya tuna da cewa sun hana shi bacci tamkar kamar yadda uwa take ya daka yake hana mene uwarsa sabaci idan ka dauki waɗanda kake jagoranta a haka wallahi duk abin da zai zo da cutar baraka ba ya cutar da su ba amma lokacin da ka ebe mu a matsayin shara ka bayar da mu to dole ka ba wa da dama wa ƙungiyar kan su yi abin da suke yi har su faɗa mana bakar magana su faɗa mana abin da ya kwanta musu a ransu saboda mai dalili saboda kai kanka baka ebe mu a matsayin wato ainihin talakawanka da kake jagoranta ba wa tafrahu bi afiyatihi zai tuna da cewa lalle jago lalle wayanda yake jagoranta musulmi yana farin ciki ne da zaman su. ba wai a yi tashin hankali shine zai haifar da abin da zai yi ta zanga zanga ba wa tagtamu bi shakayatihi ba zai taba samun nutsuwa ba idan har suna cikin kuka to amma yau sarkin musulmi duk abin da ke faruwa a Najeriya da maganganun da ake yi ya gwada ko a jikinsa ya gwada ko a jikin shi wannan ba shine siffan yadda ake so sarkin musulmi ya kasance ba ya ci gaba da cewa wal imamul adilu yadda ake so sarkin musulmi ya kasance ka kaji ya shugaba shine wasiyul tama. ana bukatan ya kasance ne mai wasiya na kwarai ne akan marayu a cikin yaran da aka kama ba mamaki akwai maraya a cikin su ka zo ka ɗauke shi ka mika shi kai a matsayinka na sarkin musulmi kai ne ya kamata ka tsaya ka kare shi ka ba shi kariya tun da wajibi ne a kanka jagoran musulmi ne kai kar ka manta ba faƙuri a aka yi na ƙasa da ƙasa aka ɗaura ka ba ba wani shugaban ƙasa da ya isa ya sa a baka mulki menene abin da ya jawo ka samu shine al'umman musulmin da kake jagoranta su ne gatanka su ne gatanka don haka ana buƙatan ya kasance zaka da kariya a matsayinka na sarkin musulmi mamini wa maraya wa khazinul masakin ana buƙatan ka kasance kai taska ne na masu kananun karfi yurabbi sagirahum kana tarbiyyantan kananan su wa yamunnu kabirahum idan sun girma kuma kana tarereyan hankalin su ba za ka musu mai na ba ba za ka musu abin da ya shafi wato ainihin gori akan abin da ka musu ba wannan ita ce siffa ta sarkin musulmi yadda ake bukatan ya kasance siffa na gaba wal imamul adilu yadda ake so sarkin musulmi ya kasance sarkin musulmin Najeriya ka ji wannan ya amiral mu'minin na kai shugaba shine ana bukatan ya kasance huwal qa'imu tsayayye ne yubayyinu huwal qa'imu bainallah ya dinga tunawa da cewa zai tsaya gaba ga Allah madaukakin sarki wa baina ibadihi sannan kuma ana so ya dinga tunani kuma zai tsaya gaba ga bayan Allah tsayayye ne akan al'amarinsa tsakaninsa da Allah tunda Allah madaukakin sarki yace ka tsaya ka kare haƙƙin al'umanka tsayuwa zaka yi ka kare haƙƙin su yadda ya kamata amma ba tsayawa zaka yi dan ka faranta wa abin da ya shafi turawan gabashi ba sai sun yi farin ciki akan abin da kai ba wallahi ba za ka samu ba za ka samu abin da ya shafi wato ainihin yabo daga wajensu ba yau abin da ya faru bari ka ji kar ka ɗauka a matsayinka na sarkin musulmi wai akwai wani akwai wani wanda ba musulmi ba a Najeriya da ke kallon kimanka kar ka ɗauki wannan yalla da wanda suke sakwatan, wanda suka wanda ta zagi sarkin musulmin wanda ta zagi annabi aka ɗauka mata mataki kake kokarin dole sai ka yarda da su ka tambaya ka ji akwai wani krista da yake ɗaukan ka matsayin jagora a can ballantana sauran waɗanda suke Najeriya babu wanda yake daukar ka a matsayin jagora ka dinga tunani akan wannan jagora a wajen su yalla da garin sakkwato da kake a matsayin ka na shugaba a wajen ba wani ba wani wanda ba musulmi ba yake daukar ka a matsayin jagora babu ka bincika ka ji waɗanda rabaran din church da yake bi shine jagoran a garin yawa amma ba kai ba ba ya daukar ka matsayin jagora saboda kai jagora ne na musulmi da ka dan me yasa kake ƙoƙarin dole sai musulman sun mulakanta wasu kane dansu su a gefe walan an kan Yahudu wala nasara hatta tattabi millatahum ba za su taba yadda da kai ba ba za ka taɓa samun aminci a wajen su ba dole har sai ka bi addinin su Allah ya samu wani lafiya yasma'u kalam Allah sarkin musulmi yadda ake so ya kasance shine ya dinga jin maganan Allah wa yusammi'ahum ya sanar da waɗanda ba su sani ba wa yanzuru ila Allah wa yurihim ya tsaya tsakaninsa da Allah sannan kuma akan al'amarinsa ya tabbatar cewa ya tsaya tsayuwan daka akan al'amarin Allah kuma ya tuna da cewa zai tsaya gaba ga Allah wa yurihim kuma ya gwada wa mutane yadda al'amarin Allah yake ba wai shine za a koma ana gwada masa yadda Allah yake ba ya kamata ya zama sarkin musulmi ya san Allah wa yanqadu ila Allah wa yaquduhum zai dinga tunawa da cewa akwai lokaci da za a kai shi zuwa ga Allah kuma akwai lokacin da zai tsaya gaba ga Allah tare da mutanansa dan haka malami dan haka wancan malamin Allah ba irin wayannan munafukan malaman ba yake cewa falatakun ya amiral mu'minin yace ya kai amiral mu'minin karka kasance fima fima mallaka fima azza wa jalla cikin abinda Allah ya mallaka maka ka abdin mana hu sayyidu kar ka zamo kaman bawa wanda ne gidansa ya aminta da shi wastahfazahu ya tsaya ya kiyaye shi ya kiyaye shi dan ya kiyaye masa dukiyarsa wa iyaluhu da iyalansa fa baddadal mala sai ya juya ma shi sai ya juya abin da ya shafi dukiya wa sharradal iyala ya tallatar da iyalansa a titi fa afqara ahlahu ya talautar da mutanen gidansa wa farraka malahu ya watsar da abin da ya shafi dukiyar ya bata goma ɗaya bai gyaru ba dan Allah ka duba madubin yadda sarkin musulmi yayi mawani wa al'ummar Najeriya ka gani shin ya mana abin da ya kamata Allah ya samu wani lafiya da aka yi ci gaba da cewa alam ka sani yadda ake bukatan sarkin musulmi ya kasance shine annallaha anzala hududa ana buƙatar sarkin musulmi ya sani cewa ba lalle Allah ya shata wani layi li yuzajjira biha anil khaba'isi Allah ya shata wannan layin ne dan yayi tsawa akan aikata ne dattin abubuwa da munana wal fawahish da kuma Alfasha. abun nufi Allah ya shata layin duk wanda ya zagi manzon Allah a kashe shi saboda dalili me dalilin kada wani ya buɗe ƙofa na cin mutuncin mene annabawa kuma wannan hukuncin ba fa kawai hukunci ne da ke cikin alkur'ani ba tana nan a cikin me tana nan a cikin bible akan duk wanda ya zagi annabi ko ya zagi mahaifinsa da mahaifiyarsa hukuncin sa hukuncin kisa ne wannan ba alkur'ani ne kawai zo da wannan ba ba hadisan manzo Allah bane suka tabbatar da wannan kawai yawa kuma mu a addinin musulunci wanda ya zagi annabi isa hukuncin sa kenan wanda ya zagi annabi ayyub hukuncinsa kenan wanda ya zagi annabi dawud hukuncinsa kenan a shari'a musulunci yawa sai ce fa kaifa idza ataha man yaliha to saboda haka shi sarkin musulmi yadda ake so ya kasance shine ba a bukatan shi ya ketare wannan haddin tunda Allah madaukakin sarki ya riga ya sanya tallahi akan wasu abubuwa wanda ya zina ya taba wuri a kashe shi wanda bai taba aure ba a zane shi wanda ya saci kayan mutane ya kai rubu dinar a yanke hannunsa wanda ya kisa bisa ganganci a kashe shi Wala walakum bil hayati qisasun ya ulul albabi la'allakum tattaqun dan haka Allah madaukakin sarki ya riga ya sanya wannan ne dan murayu wa anna Allah anzala al isasa hayatan li ibadihi Allah ya ka gane cewa ka daina kallon maganan abin da ya shafi constitution ta Najeriya constitution na Najeriya dole ne ka kalle ta a matsayin ka na ɗan ƙasa amma ka tuna fa akwai addininka kuma ko a constitution an baka dama kai addininka yawa don haka wa annallaha anzala al-qisasa Allah Maɗaukacin sarki ya saukar da kisasi a matsayin na jagoran sarkin musulmi hayatan li ibadihi dan al'umma su rayu lami lafiya fa kaifa idza qatalahum man yaqtasu lahum ta yaya idan ya kasance wanda ya kamata ya kare musu hurumin Shi ne kuma wanda yake ba da su ya abin zai kasance kai da ya kamata ka tsaya ka kare mana mutuncinmu ka tsare mana hakkokinmu kuma kai ne kuma kai kake ba da mu a titi don haka ibn hajar al'askalani yake faɗa ƙarƙashin maganan da yi na abin da ya shafi wato ainihin al-imam al a karkashin wannan hadisin sab'atun yuzilluhum Allah yawma la zillan illa dillu sai manzo Allah yace mene imamun adilun jagora na musulmi adali yadda ake son sarkin musulmi ya kasance ibn hajar a cikin fasihul bari yake cewa ahsana ma fassara bihi al-adil yace mafi kyawun abinda aka fassara adalci da shi shine annahu alladhi yatba'u amra Allah shine wanda mutumin shine jagoran da yake bin umarnin Allah bi wad'i kulli shay'in na sanya dukkanin wani abu fi mawdi'ihi a mazauninsa min gairi ifratin ba tare da wuce iyaka ba wala tafridin ko kuma kaucewa ba Imam Zarqani a sharhin Muwatta yake cewa ai awil jami'u lil kalimat ko kuma lil kamalat ana buƙatar shi sarkin musulmi yadda ake so ya kasance ana so ya tara wasu siffofi kamar guda uku yace siffa ta farko al-hikmatu ana buƙatar sarkin musulmi ya kasance yana da hikima washaja'atu ana buƙatar sarkin musulmi ya kasance mai jarunta ya tsaya tsayuwan daka akan abin da aka yi ba adalci ba ne kuma sannan ya gwada wa mutane cewa ya ba su haƙuri ya kwantar musu da hankali akan za a ɗauki mataki saboda ya san ciman gidansu ta samu ne da ciman manzon Allah ya san rawanin da ke sawa idon manzon Allah yake ci ya san rigan da ke sawa idon manzon Allah ne ya san motan da ke hawa alfarman manzon Allah ya samu ya san ciman da jama'a suke ba shi a ƙasa alfarman manzon Allah ne sallallahu alaihi wa wal iffa malam yace ana buƙatar sarkin musulmi yadda ake so ya kasance kasance ne kanewa ya zamo baya buƙatar kuɗi a hannun politician ya zamo baya karkata zuwa ga wata bangare ya zamo baya bada ƴan uwan musulmi kawai saboda abin da zai zo masa daga gabashin daga daga mutanen gabashi turawa dan abin da zai samu a hannunsa malam yace wannan huwa awsatul quwwa as-salasa ita kamewa ita ce ita ce tsakiyar karfi na abin da ya shafi abu uku tsakiyar karfi na abu uku shine al-aqaliyya ya kasance ana bukatan sarkin musulmi ya kasance yana da kaifin tunani wal ghadbi wal gadbiya ya kasance sarkin musulmi yana da lokacin da idan aka yi ba daidai ba dai gwada fushinsa akan cewa an yi wa al'ummar musulmi ba daidai ba ne. wa shahawaniya ya kasance kuma yana cewa abin da ya shafi sha'awa da kwaɗayin abin duniya idan mutum bai samu wannan ba to babu shakka ya bada ƴan uwansa musulmi abu ne mafi sauki a wajensa malamai suke cewa wa min adilil imami ay yakuma bi wajibatihi yana daga cikin abin da ya shafi adalcin jagora yadda ake bukatar sarkin musulmin ya kasance shi ne na hawa ummatihi ga wanda yake jagoranta wallati yumakkinu talhisuha kama ja'at al-mawsu'at al-fiqhiyya bi annaha hiya kamar yadda yazo a cikin mawsu'at al-fiqhiyya kaman haka suka ce abu na farko shine ana buƙatan ana buƙatan a samu abin da ya shafi hibzuddin a samu ciyaye addini ga sarkin musulmin sarkin musulmin ana bukatansa dole gare shi ya kiyaye abin da ya shafi addini ala usuli sabita akan asali tabbatacce na addinin bil kitabi da littafin Allah wa sunna da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka sarkin musulmi ana bukatan ya kasance hibzuddini ala usulihi yana kiyaye addini yana kiyaye addinin musulunci da duk abin da zai kawo masa farmaki ta kowace fuska asabita wanda ya tabbata a cikin littafin Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka duba yadda Sheikh Usman ibn Fodiyo yayi fada da bid'a ya tabbatar da sunna da kuma aqidar manzon Allah duba littafin sana Ihya'us usunna wa Ikhmadul Bid'a ka duba yadda yayi yaki malam ka duba yadda ya nashar addinin musulunci dan Allah idan aka tambayi sarkin musulmi a yanzu kalan yadda a garinka an zo an zagi addini ka kasa ɗaukan mataki na ka faɗi magana mai daɗi shin anya inda kai ne a lokacin shek usmani bin fodiyo da ya yada addinin nan har ta yi ƙoƙarin shiga har ta shiga ƙasashen yarbawa za ka iya kuwa shin ka san aikin kakanka shin ka san kakanka irin aikin da ya wajen yada addini za ka iya kuwa ka tambayi kanka an ba ka kujeransa ne ka zauna domin yada addini malam shin za ka iya aikin da ya yi a baya malamai suna cewa fa shabbahu illam kunu illam kunu mislahum inna tashabbuha bil karami falahu yawa mafi kyawun alheri shine idan ka kasa yin in ba ka ɗara na kakanka ba in ba ka ɗara na kakanka ba to karga gaza da abin da yi haramun kai ka sani shak usman bin fodiyo haka ta faru yana raye a ce irin matakin da ya ɗauka irin sa ka ɗauka kuma kai ka samu a cikin takardun da aka bari a cikin gidanku ba zai yiwu ba saboda ba matsoraci ba ne baya tunanin wani abu baya ɗauka rayuwarsa yana jikin wani baya kwaɗayin abin duniya baya tunanin motoci baya tunanin wani rawani rawani za ta masa wata alkhairi wanda musulunci bai bashi shi ba baya kawo wannan a cikin ransa shi shine addinin kawai ya ɗaukaka yawa to shi yasa sayyidina umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa rahama yake cewa kada islamu ayyan qadda urwatan urwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rif umur al jahiliya musulunci yana kusa da ya yanke gutsu ya kakkare idan aka samu mutumin da ya taso a cikin musulunci amma bai san yaya aka yi gwagwarmayar da aka yi a jahiliya ka kafa addinin ba gwagwarmayar cikin gidanku ka koma cikin tarihi ka gaya aka yi aka yada addinin ya aka yi aka yada addinin da rubutu da kyautatawa da yaƙe-yaƙe sai da aka kafa addinin ta tsaye sanadin haka muka zama musulmi gaba ɗaya kakanninmu suka zama musulmai na kwarai da irin wannan tsarin ne ake tsammanin za ka iya musulunta da sauran waɗanda suka gabata mu da muke tunanin cewa a nan gaba a matsayinka na sarkin musulmi inugu ta koma musulmai ne gaba ɗaya a cikinta akwa ibon ta koma musulmi ne ibon yi su zama musulmai gaba ɗaya da haka da ka yada musuluncin ka tuna da aikin kakanka ya yi wannan shine abin da ya kamata ka dinga tunani akai ba wani musulmin Najeriya wanda yake dauke da alkhairi a ransa da yake kallon 'yan uwan mu Igbo wayanda ba musulmai ba wayanda yake fatan su mutu a haka muna addu'an Allah ya sa su musulunta ne mu tafi aljanna tare da su da irin wannan tsarin da aka yada musuluncin ka musuluntar da su da tsoro da tunanin bai ne abin da zai same ka da tunanin abin da zai shiga aljihunka Daka, wannan tunani da sarkin musulmi yake kai yana da kyau ya sake tunani a kansa yadda ake bukatar sarkin musulmi ya kasance ga shi nan yadda Hassan al ya kawo shi kuma wannan ne rubutu na adalci malamin da ba zai gaya ma wannan ba malamin Allah ba ne. malaman gaskiya ka nemi malamai masu adalci malamai masu son gaskiya a jikinka in ban da lalacewa ta yaya za a yi musulmai su samu jara'an da za su jefi gidanku idan ba kai ka jawo gidan jifa ba ta yaya za su jefi gidan a tarihi mutuncin da gidan da yake da shi ba taba jifansa ba sai dai a masa addu'a daga duk inda ake mali nijar ghana burkina faso murtaniya ko ta ina addu'a kuke samu kafin ka zo kaka haifar da matsala a gidan so nawa aka jefi gidan nan saboda al'amuranka addini baka damu da shi ba siyasa ka shiga me alakar ka da siyasa tunda ba takarar shugabanci da kai ba bai kamata ka karkata ka ce ga karkatar ka ba kai jagora ne na musulmi kai jagora ne na musulmi na kokarin kare musu mutuncin su da aka gaskiya nasiha shine sarkin musulmi ka ji tsoron Allah ga yadda ake bukatan sarkin musulmi ya kasance Allah maɗaukacin sarki ya samu dace don haka wa'annan abubuwan da suke faruwa gaba daya batu na ƙarshe da dan kai a takaice shine matsaya ne yanayin da aka samu kai a ciki a matsayinka na jagoran musulmi al'umma suka tabbata don yanzu ba wani musulmin najeriya mai son gaskiya a cikin zuciyarsa da za ka tambaye shi ya ce maka abin da sarkin musulmi ya faranta masarai. to ya za a yi wasu suna magana akan cewa ya saukatun da ba zai iya ba to bari mu ji maganganun malamin musulunci akan hukuncin abin da ya shafi saukanka idan al'umma suka gwada ba sa bukatanka dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan cewa kun imaman in aluka ka zamo jagora ne idan an sanya ka akwai fatawa da lajnatu da'ima aka tambaye su a fatawa ta 900 ba fatawa kai ta 9642 aka tambaye su akan cewa lokacin da aka samu matsala akan jagora jagora al'umma suka karkata kaman ba su sa ko kuma suka fara magana akan ya sauka menene matsayar suka ce wa amma tanazuli anil hukumi amma abin da ya shafi sauka akan hukunci a matsayinka na jagora da aka ɗaura ka ga yadda sarkin musulmi ake so ya kasance amma kai baka kasance a haka ba kuma kai ba za ka iya gyarawa ba saboda rauninka kullum matsala kake sababawa a ganin wata ka ba mutane matsala ɗaukan azumi matsala sauƙi azumi matsala sannan jagoranci wa musulmin ma a zo matsala kai a zaji annabi ma ka ba mu matsala to ya za a yi malamai suka ce fa in kana lil mujabin ka ihsasil hukumi bil ajzi an al qiyam bi a'ba'il hukumi. idan ya kasance shi sarkin musulmin ne da kanshi ya duba ya ga abubuwa na musulunci sun masa nauyi ko kuma ba shi da cikakken ilimi da karfin tunanin da zai iya jagoranta musulman fala khilafa fi jawazihi babu laifi akan sa ya sauke rawaninsa bal yajibu wasu ma malamai suka ce ya zama wajibi da akan ya ajiye rawanin a wanda ya tantanta a bashi wa in lam yakul lahu sababun idan dai kuma babu wani sababi haka kawai ya duba ne ya gani malamai suka ce fatihi jawazu azli nafsihi khilaf akan ya halatta ya sauke kansa akan mulkin akwai sabani na malamai ja'a fi tafsirul qurtubi imam al-qurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa yake cewa wa yajibu alaihi an yakhla nafsahu ya zama wajibi a kansa a lokacin da ya duba ya gabe cancanta ba ko yana haifar da zanga-zanga a cikin al'ummar musulmi yana haifar da matsaloli wa al'ummar musulmi iza wajada fi nafsihi nuqus naqsan in ya sama wa in ya samu naqasu a tattare da shi yu'assiru fil imama wanda wannan naqasun yana tasiri akan jagorancin sa to ya zama wajibi a kansa ya sauke rawanin sa a nemi wanda ya cancanta a bashi dan ya tabbata ba zai iya ba saboda matsoraci ne shi wa amma idza lam yajid naqsan amma idan ya kasance bai samu naqasu ba kuskure ne yayi fa hallahu ay ya'zila nafsahu wa ya'quda li ghayrihi shin ya halatta ya tuba kansa ya daura walinsa ikhtalafa an-nasu fi malam yace malamai sun yi sabani akan wannan fa minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace laysa lahu an yaf'ala zalika ba shi halatta ga jagoran musulmi ya aikata haka wa in fa'ala lam takhla lamtan khali imamatahu idan ya aikata ka kuma to jagorancin da yake kai din ko ya sauka bai yi ba za a maida shi wa minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace lahu an yaf'ala zalika yana da rai na ya aikata haka yawa ko ta ina kawai suka yake samu akan jagorancin ba zai iya ba kuma shi da kanshi ya fahimci cewa lalle ba zai iya kare hurman al'ummar musulmi ba ba zai kare kiman ba zai iya kare kiman mutuncin manzon Allah 100% ba har a yau fa cikin maganar da ake har a yau fa sarkin musulmi bai fito yace abinda aka yi na zagi manzana ba daidai ba har yau bai magana ba in banda magana ne a kamo yara da motsa kawai a kamo yara ne Allah ya tawake da haka malamai suka ce anan sun kasu gida biyu wada a fi tafsiri ibnu kathir ya tabbata cikin tafsirin ibnu kasir yake cewa wa hallahu ay ya'zil nafsahu shin ya kamata shi ya sauke kansa fihi khilafun akan haka akwai sabani wa kada azala al-hasan bin ali nafsahu haqiqa hasan yayin husayn ibn ali ibn abi talib ay ya tuɓe kansa wa sallama al-amra ila muawiyata ya miƙa al'amarin mulki wa muawiya lakin hadha li uzirin wannan ya haka ne dan uzuri a hada kan al'ummar musulmi wa kad madaha ala zalika kuma al'ummar musulmi sun yabe shi aka kar sabon manzon Allah da haka ya halatta idan kaga damuwa yayi yawa sarkin musulmi kaji ba za ka iya ba akwai wa'anda za su iya akwai malamai a cikin mene a cikin garin Sokoto wanda za su iya jagoranci bisa ya kamata kuma suna da alaka da gidanku sai ka sauka ka miƙa mu wa'anda za su iya wa fi adwa'il bayan ya tabbata a cikin tafsirin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an akan abin da ya shafi na abin da ya shafi idahul qur'ani bil qur'an malam ce al mas'alatu as-salisatu mas'ala ta uku hal imami an na nafsahu shin ya halatta ga jagora sarkin musulmi ga siffofin yadda ake so sarkin musulmi ya kasance shi bai kasance haka ba shin ya halatta ya tuɓe kansa qala ba'dul ulama'i wasu malamai suka ce lahu zalika E, yana da iko na haka qala al-qurtubi imam al-qurtubi yake cewa dalilu ala anna lahu azlu nafsihi dalili na cewa yana da dama ne ya sauke kansa shine qaulu abi bakr bin siddiq kan maganar abubakar siddiq radiyallahu anhu da yake cewa aqiluni aqiluni lokacin da aka daura shi akan jagoranci yake cewa ku kyale ni ku rabu da ni ku banni ba zan iya ba wa qaulu sahabata radiyallahu anhu da maganar sahabbai da suke cewa la naqilaka wa la nastaqilaka ba za mu kyale ka ba ka tuɗe kanka ba kuma za mu nemi ka tuɗe kanka ba suka tabbatar da shi akan haka qaddamaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi ya gabatar da kai lokacin na raye lidini na akan al'amarin da addinin mu na kamar sallah faman za yu'akhiruka wane ne yake jinkirta ka a yanzu radika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya yarda da kai lidini na akan al'amarin addinin mu afala nardaka me yasa ba za mu yarda da kai akan jagorancin mu ba da aka suka ce akan wannan kenan wannan na tabbatar da cewa bayi kamata shugaba ya saukar da kansa wa qala suka ce falau lam yakun lahu zalika inda har aishi abubakar bayi da dama akan haka la an karatu sahabati zalika alaihi da sahabbai sun masa inkari dan me yasa raka fada haka wala qalat lahu da sun ce masa laysa laka an taqula hadha bai kamata ka ce haka ba dan bai halatta ba to amma fadin hakan ya ya gwada cewa ya halatta idan mutum ya ga ba zai iya ba ya ce ya sauka huququl muslimina falaisa qala ba'd ulama wasu malamai ke cewa laysa lahu azlu nafsihi baya halatta mutum ya sauke kansa ta da li'annahu taqallada huququl muslimin falaysa lahu takhalli anha domin ya ɗauki al'amarin musulmi ne baya halarta ya sauke shi qala muqayyada qala muqayyada afa Allahu wannan abin da ya ɗauka din tana tukuikuye da shi abin da ya kuskure Allah zai yaje masa in kana azala li azl azala in kana in ya kasance sauke kansa ya zama masa wajibi ne ya tadi zalika kaman hakan Shi ne fi mafita ka ihmadi fitnatin kamar rashin saukan yana neman ya haifar da fitina to malamai suka ce ya sauka shi fi alkhairi aw li ilmihi min nafsihi ko kuma shi ya sani da kansa annahu ajizun anil qiyam bi aba'il khilafa ba zai iya daukan nauyin abin da ya shafi jagoranci ba fala ni za a fi jawazi azli nafsihi da haka malamai ba su sakani akan mene akan saukan sa ba ولذا أجمع جميع المسلمين أن الثناء على سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda haka malamai suka yi ittifaki akan yabonwa yabon jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya sauka akan mulki ya mika wa Muawiya dan ya ga Muawiya ya fi cancanta a lokacin kuma shi jikan manzon Allah ne da matsayin matsayinka na jikan Usman bin Fodiyo idan ka duba ka ga complication ɗin da ke cikin Najeriya ba za ka iya jagorancin ba ka sani akwai malamai da za su iya kamar yadda jikan manzon Allah ya sauka ya miƙa wa Muawiya ba jikan manzon Allah ba ne, to kai ma ka sauka a matsayin na jikan Usman bin Fodiyo in ba za ka iya ba ka miƙa wa malamin da ba jikan Usman bin Fodiyo ba ne. in kai haka ka ji tsoron Allah in kai haka ka tsaya za ka tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki kuma mu ba da shaida na ƙwarai akan kakan ka ba za ka iya ba shi kenan ka sauka amma da irin wannan jagorancin hakkinmu dukkanmu mutanen Najeriya musulmai wallahi yana nan akan ka in ka bar ba daidai ba Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ka akan wannan Allah ya samu dace suka ce saboda haka ah, malaman musulunci suka yabi hasan bin ali bin abi talib radiyallahu anhu bi azli nafsi wa taslimihi wa taslimihi al-amra muawiyata sauke kansa da kuma mika wa muawiya ba'da an baya'ahu ahlul Iraki, bayan yan iraki sun masa baya matsayin sa na shugaba hikran li jima'il muslimina domin ya tsare jinin musulmai wa asna alaihi kuma sannan aka yabe shi bizalika aka ka kabla wuqu'ihi kabla wuqu'ihi jaddihi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kafin faruwan haka manzo Allah ya yabe shi yake cewa inna bani haza, sayyidun yace lalle wannan yaron jikan nawa sayyidin shugaba ne wala Allah an yusliha bai na baina fi'ataini min almuslimin Allah da yiwuwar zai daidaita wasu manya manyan abin da ya shafi wato ainihin runduna guda biyu saboda shi imamul bukhari ya rawaita wannan hadisin daga Abi Bakar radiyallahu anhu to haka shawari farkin musulmi ka duba wannan al'amari jikan manzon Allah ya sauka akan mulkinsa dan al'umman musulmi su zauna lafiya don ya kawar da zanga-zanga don ya kawar da tashin hankali yawa don ya tabbatar da menene da zaman lafiya wa al'umman musulmi ya cire cece ku ce a cikinsu da ka idan ka san ba za ka iya kare mutuncin al'umman musulmi ba yadda hassan ya sauka a matsayinsa na jikan manzon Allah kai ma ka sauka a matsayinka na jikan usman bin fodiyo don al'umman musulmi kalmar su ya haɗu waje daya ka daina kawo complication da fara kan al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya amfana da mu cikin abin da muka karanta a takaice wannan shine sabon da nake so in kisar matsayar da muke da shi har abada muna nan akan matsayar mu duk malamin da ya faɗa wa al'ummar musulmi magana akan abin da ya faru ba ma tare da shi mun yi bara'a da shi bara'atu zi'ib min dami yusuf alaihi salatu wassalam bara'a na kalan irin bara'an da kyarkaci ta yi na cin abin da ya shafi annabi yusuf alaihi salatu salam. dr ahmad guni muna da maka nasiha ka ji tsoron Allah ka janye kalman ka har yanzu bai fito ya janye kalman da ya faɗa wa mutane ba ka ji tsoron Allah ka janye kalman da ka faɗa na hamajiyun wa mutane wa al'umma musulmin Najeriya idan ka ji ya rage naka amma dai ka sani li ya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana. yawa kun dauki rawanin malanta kuna cin amanan al'ummar musulmi to Allah madaukakin sarki yana kallon ka inna rabbaka la bil mirsad ubangiji Allah madaukakin sarki yana kallon ka a madakata kuma ka sani duk abin da zaka samu wallahi layyace inna Allah ta'ala la yumzi lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu yawa da haka muna maka nasiha da ka ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya a takaicen takaitawa wannan shi ne sakon da nake so za mu isar Allah maɗaukakin sarki ya sa in sakon ta kai musu su ji tsoron Allah su yi aiki da shi ko kuma Allah madaukakin sarki ya amfana da mu cikin abin da muka ji Allah ya ba mu dama da ikon ji ji da zai mana amfani sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya shiryar mana da shugaban mu idan mai shiriwa ne idan ba mai shiriwa ne, Allah maɗaukakin sarki ya mana sauyi na kwarai a kansa ya ubangiji Allah dukkan ne shugaban da ka kawo mana shi wanda ba zai san mutuncin annabin mu ba ya ubangiji Allah karka daura shi akan mu jagoranci da ake ne kokarin samu a Najeriya da shugabancin ƙasa Allah ka ɗaura mana shugaba na ƙwarai ya ubangiji Allah ka ɗaura mana shugaba na ƙwarai ya ubangiji Allah ka ɗaura mana shugaba na ƙwarai sa'annan ƙarshen wanda ya ci mutuncin manzon Allah ba ta yin kyau wannan ya bayyana a fili akwai jaridan dination da ta rawaito wani magana na abin da ya faru da tebora a yayin da aka je binne ta jaridan ta rawaito cewa an samu nisa tsakanin waɗanda suke da mallakan gawan kamar gawan ta kasance a walakance wasu suna cewa cewa a zo sakwato a da'ar biyu suna ta sakwato ka ɗauke ta ka tafi da ita naija bayan an kai gawan naija a naijan kuma aka samu ne zawa suna cewa ba za a ji suna ta a garin ba sai dai a mai da ita ina a sakwato haka aka kyala gawan kuma aka shiga mene rudani da rikici a tsakani wannan kadai wannan kadai wulakanci ne a jikin gawan dan adam a tsaya ana mene ana jayayya akan cewa ma ina za a jefa kama ba a sani ba tun daga nan mutum ya kamata ya sani dama mun san alkufur millatan wahida ba wani musulmi ba wani kashi da zai shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya ce bi haramtu aljannata ala alkafirin a hadisin da take da Imam Bukhari ya rawaito Allah ce na haramta aljanna ma duk wani kafiri to iya wannan walakancin ma za ta kasance aya ba masu zagi a nan gaba Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya Ah, ina ga insha Allah ta'ala nan zamu dakata ah, dan ban so ma karatun a ce ya kai awa ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya samu dace to idan akwai mai tambaya insha Allah ta'ala sai assalamu alaikum wa rahmatullahi